Barka da zuwa tashar tsakar gida. ki ga yanda san ki yi. Na baci Wa wannan bidiyon ina yin shi direct ne zuwa ga Maryam Yahaya zan yi bidiyon wasu suna cewa karki za ta raina ki tana da raini waye waye ni na san Maryam Yahaya Maryam Yahaya kuma ta san ni kuma ni ban mata shaida tana da raini ba ku ne dai masu kallonta a can nesa kuna mata wannan kallon amma ba ta da shi yarinya ce ba ta da raini tana girmama na gabanta so ni ba ta taba mun ba in ta maka ni ba ta mun ba ni ba zan ce tana da raini ba dan tana ma wasu so wannan sakon dan Allah ina so ya isa ga zuwa Maryam Yahaya Yahaya ina miki fatan alkhairi ni ce taki sai da Sadiya Haruna akwai abin da yake faruwa kamar yadda na gaya muku da farko mutane suna hana ni magana amma ba zan hannu ne duk wani mutum da na san shi face to face aminta da zancen wai ko celebrities ne ko Nollywood ko Kannywood ko me I'm not into that shit okay kawai idan na san ka alaka da yake sakaina ni da kai shine yake sakaina ni da kai manyan Yahaya dan Allah dan Annabi ina mai baki shawara da ki yi haƙuri ki daina wannan bidiyoyin da kike yi dan Allah ki haƙuri. Lokacin da kike baki da lafiya kina can gurin iyayenki suna miki treatment ina kawayenki da suke janki suna kai ki yawo aji a yi ba sa gaya miki gaskiya ne to idan ba za su gaya miki gaskiya ba ni zan fito in gaya miki gaskiya ko ko idan ba za su gaya miki yadda kika faɗi kin rame sosai ba dan Allah wani a gefen ki ya gaya miki ba hana ki yin posting ba kuma rashin lafiya yana kan kowa amma kin rame to the bastard level da kin warke ya kamata ki koma gefe ki shiru ki farfado mai kyau tukuna ki zo ki yi amma yanzu kina ba ma makiyanki abin dariya ne daga kin yi postin sai dai a nuna ce kun gani kun gani gashi nan ai Allah ne ya kama ta ai haka suke da ɗaya ɗaya haka nan Allah zai hukunta su yanzu Allah ne ya kama ta mutane rashin lafiya na kan kowa fa amma mutanen mu na yanzu wallahi ba a iya musu daga mutum ya faɗi ya rashin lafiya za a ce wai Allah ne ya kama shi to an ji Allah ne ya kama ta amma ni wannan message ina miki ne ba wai don cin fuska ba ko cin zarafi wani wasu zasu ba za ki kira ki ba zan kira ki ba ina yi ne saboda ki gani wani kuma a gefen ki in kara motivating din wani idan ya shiga irin laluran nan kada ya ba ma makiya abun faɗa don bakin mutane kaɗai ma wallahi guba ne don Allah manya-manyan celebrities da za ku gaya mata ta ji don Allah ku gaya mata ta ji don Allah ta rage wannan postin kina ba ma makiyanki abin dariya ne Allah na tuba idan Allah ya jarabce ni da irin wannan abu wallahi gomma in yi shekara goma bai so na yi social media ba da na su gan wannan abin da Allah ya kaddara mu kuma in an gaya miki in ma baki ji ba dan Allah gani nan ina gaya miki kuma mutane dan Allah ku yi kokari a comment section din nan dan Allah ku gaya mata gaskiya ba da cin fuska na zo mata ba abin ne is too much is too much kina ba ma makiyanki abin dariya so that's all I can say kuma idan magana na ya bata miki rai dan Allah ki hakuri kuma ubangiji Allah ya baki lafiya wannan sakon zuwa ga Hafsa Idris ne wato wacce ta yi fim din Barauniya da kuma Sodli ina muku fatan alkhairi yau 24th of December 20 haka zaka bi haka zaka bi 2021 so abin da yasa na kira Hafsa Idris a cikin magana nan shine eh kowa ya mata lakabi koya ne ake cewa Hausan da uwar ɗakin Sodli kuma sodili na shirme ya kamata hafsa idris ki kira ta ta yi koyi ga uwar ɗakin ta ta yi koyi da hali irin naki ni na san ki kin sani har shago na kin taba zuwa kallo ɗaya na miki na san wallahi ke mutumiyar kirki ce kuma akwai nasuwa sosai a tattare da ke kuma kowa ya miki da shaidar cewa ke uwar ɗakin sodili ne ya kamata ki samu sodili ki mata faɗa yau ne na tashi da safen nan best ke nuna mu a tiktok saboda ni ba kowa nake bi ba ma a tiktok business ina ma ya ishe ni ki ce miki dan wa'annan sun je sun ma so da duka har a gidan ubanta I was like what har cikin gidansu ya akai ta bari ta eh, aka san gidansu na kira sodli da safen na wuraren karfe tara nan ban tafi shiga ba so I decided to drop this video Hafsa Idris ta gani sodli ta gani da kuma sauran mata yan uwana Allah ya sa wannan video ya yi motivating din su so na farko sodli ni masoyar ki ce ina son ki noma ta wata kamar yadda wani su za ku gansu da sadiya haruna za ce me kuke da sadiya haruna yar iskan nan mara kunyan nan waye waye ni ma duk abin da za faɗa kan ki ni ina son ki haka nan kawai amma in kin yi laifi so ba zai hana ni in fito in gaya miki ba saboda wai ina son ki ba soyayyen gaskiya ba kenan abu na farko so nan za kai abu na farko so idan kika haɗu da kowace yar balad ja'u a tasha ku yi haduwan tasha rabuwan tasha haduwan titi rabuwan titi bai kamata ki bar kowace yar bala ja'u ta san har ku ba idan har kin shirya ma iskanci da gaskiya sannan ko ma ba iskanci ba a zamanin yanzu ya kamata mu nisance kanmu da mu jawo bismillah mu jawo cikin ka tuki hankali mun is ah, har kama sa oh my god i'm confused i'm too young to die why na na only one pikin i born well i drive safe safely <coughs> back to maganar surgery yanzu ko da a zahiri ne ko da ma islamiyya ne kika haɗu da mutum bai kamata ki kawo ta gidan ko ba saboda mutane yanzu bala'i da masifa ne sannan one thing about social media mu hausawa hausa people ku ji wannan abun mu hausawa we are not using this platform wisely mun ɗauka social media gida ne a zo a nuna ma makiya ana jin daɗi bancin ba a jin daɗi mun ɗauka social media gida ne da a zo a nuna motan ƙarya da gidan ƙarya a yi packaging haka mu muke amfani da social media mu hausawa ga su ta 'yan kudu suna nan suna ta promoting din junansu suna advert suna comedy suna samun kuɗi kuma suna zama celebrities every day by the mu ga muna muna nan guri daya babu abin da muka iya daga zan ci turun uwarki zan ci bura ubanki zan nuna miki ni mara kunya a ah, kilo de kilo de dan Allah dan annabi duk wacce take kai kawa gidanta you have to stop mu mata we are the problems of ourselves mu ne matsalolin kanmu da kanmu ke kuma so ina mai baki haƙuri abin da ya faru da ke da ke yi haƙuri kuma wannan abin ya zama miki izina haka ake cewa ko ya zama you have learned your lesson from it bari in baku true life story a kaina wasu 'yan bala ja'u ne na musu rana a lockdown su guda biyu ba zan kira sunansu ba because i don't want to give them the, eh, the, the popularity that they have been looking for na musu rana kun san mu mata mu ne masalan kanmu aka zo aka yi gulma wai sadiya ta ce ma wace tana da hiv suka fara kishin kishin a kai na har na kore su a gidana kawai ina kwanciyar rana ɗaya na ake bai sai siya mana abinci banda lafiya a kanon ku kawai sai ga mutane suka zo suka sha kodin din su za su zo su dake ni a lockdown nake baku labarin nan suka zo suka manta da mutuncin baya suka manta da halaccin da na musu suka zauna a gidana for three months a lockdown ko da a ce na ce musu suna da HIV din nan a ce ma da gaskiya dan Allah dan annabi ina saka bar zumuncin baya balantane na rantse da girman Allah ban kira wata tana da HIV ba wai abin da yasa na ce ma wacce tana da HIV saboda ni bana sharing abin da tana amfani da su ni bana sharing ban yadda da tsaftan kowace yar iska ba balantane dan iska ni ban yarda da tsaftan kowa ba komai na nawa ne ban sharing duk wanda ya sani ko beshit ne ban sharing ko na ji wani guri in kwana ya kama ni zan kama hotel cin mai beshit din hotel nake ina yawo da beshit dina da towel dina suka min wannan sharin suka zo za su dake ni alhamdulillah ni ba zan ce muku ina da karfin da zan duke mata biyu ba amma da ke Allah ya gan zuciya na sai Allah bai ba su wannan daman duka nan ba sai ga besti ya zo ya shige min fada muka ci uwar yan matan nan dukkan su biyu wata kan har fasa mata kai ne abin da yasa ban kama maganar social media ba an sanni da su sosai sannan kuma babu daɗi a ce duk wanda aka ji shi da Sadiya Runa wace gari sun yi fada sai a dinga doka kaman baka da wani hali ne sai na bar magana su ko suka ji suke ta gaya ma mutane ai mun ci uwar Sadiya Runa ga bidiyo idan suka nuna mutane video sai mutane su ce ai sadiya na ne ta ce uwar ku wannan video kar ku yi posting haka nan dai abu ya wuce yayi shiru so mata we are the problems of ourselves ba a kawa yanzu ni lokacin da na je Kano yanzu da nake muku magana shekara na 26 na je Kano ina da 24 years na je Kano da tsama that's 2 years back ban taba zuwan police station ba ban taba zuwa police station ba tun nake a 24 years dina sanda na shiga Kano kawa ta kai ni police station amma Allah bai bata nasara a kaina ba me muke so mu nuna mu kawunan mu jama'a social media hauka ne ni na fito social media kar ka yi koyi da iskancin Sadiya runa ka zo ka ga wai Allah ya azurta Sadiya runa yanzu ta daina ni wallahi na ɗauke social media gida ne ka zo ka shirme a yi dariya a ji daɗi amma sai na ga wasu mutane suna fasa rani da mara kunya shi yasa na bar wasu abubuwan so dan Allah sister Hafsa Idris ki ma so dili magana so dili ki kiyaye mata yan uwana mu kiyaye kanmu da kawa okay mu kiyaye kanmu da kawa that's all i can say idan akwai idan magana nan na ya bata ma sodili ko hafsa idris ko wasu kurai ina mai baku hakuri na gode na barku lafiya barka da juma